This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Kuna iya kama mu kuma a duk lokacin da kuke bukata ta kafar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali a daidai wannan lokaci dauke da shirin mu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu bari mu fara da jin kanin labaran duniya. Wani mai harin kunar bakin wake a kasar Afghanistan ya kashe mutane 25 ciki har da mata da yara. Amurka ta yi tur da Allah wadai da hare-haren da 'yan kungiyar Al-Shabaab na kasar Somalia suka kai kan wasu otal-otal da sansanin sojan kungiyar kasashen Afirka. sannan kuma shugabannin kasashen turai suna can suna kokarin ganin matakin da za su dauka a kan kasar girka da ba shi wa katoto. to za mu ji duka a cikin labaran wace irin barna ce harin da aka kai wa garin kukawa da ke jihar borno ya yi ne kuma garin gaba na su kone garin gaba na su kone garin gaba kamar su boko haram ba ba wanda ba a samu nasara kansu ba a samu an kama ko ko an kashe ko ba To me kuma gwamnatin jihar Adamawa ke cewa ne game da raba ranakun cin kasuwar micika da kiristoci da musulmai suka yi? Kuranan ga coci ya fi dubu, masallaci ya fi dubu, a ce kasuwa a micika ya zama kasuwa biyu, musulmi su ci yau, kirista su ci gobe. Ku haɗa kanku maza maza, ku san yadda za mu fuskanci micika. To bayan wannan za ku ji rahoton haramta shiga da kaji kasar Najeriya da kwastam suka yi sannan akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Shugaban 'yan sandan lardin Hots a Afghanistan Faisal Jirat ya ce wani mai harin kunar bakin wake ya tada bama-bamai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin afghanistan a jiya lahadi da maraice ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da kuma yara harin ya raunana mutane da dama an ba da rahoton cewa yawancin waɗanda suka jikata farar hula ne wannan tarzoma ta auku ne kusa da wani sansanin sojan amurka a wannan yanki da ke kusa da kan iyakar ƙasar da pakistan nan da nan ba a tantance ba ko ƙungiyar taliban ce ke da alhakin kai harin ƙungiyar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare makamancin wannan mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen afghanistan ya ce daga kosan harshe ƙasarsa ta yi allah wadai da harin kuma tana yi wa iyalan waɗanda suka rasu ta'aziyya. amurka ta ce da kakkausan harshe ta yi tur da harin kungiyar alshabab da ta kai a kwanan nan akan wasu otal guda biyu da kuma sansanin rundunar sojan kungiyar kasashen afirka a mogadishu babban birnin kasar somaliya akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe a hare-haren da aka kai otal din wahelia da kuma siyad a ranar juma'a Haka kuma an yi harbi da bindigogin igwa a kan tsohon filin wasan ƙwallon ƙafa da a yanzu yake zaman sansanin rundunar sojan ƙungiyar ƙasashen Afirka. Ba a ba da rahoton ko wani ya jikkata a wannan harin ba. wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gabatar a jiya lahadi na cewa kungiyar al-shabab ta ƙara nuna wa duniya rashin imaninta da tausayinta sanarwar ta ce amurka na ci gaba da kudurtar aniyar yin aiki da 'yan somaliya da gwamnatin kasar da kuma ƙawayenta na ƙasa da ƙasa domin samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasar somaliya shawarwarin da aka yi ta yi ga dangana ɗaya bayan ɗaya tsakanin mashawartan shirin nukiliyan iran a Vienna ƙasar Austria sun tura shawarwarin zuwa rana ta ƙarshe bayan wa'adi uku da aka bayar. A yayin da babu wata sanarwa da aka gabatar, ma'aikatan jakadancin ƙasashen Turai da na Amurka sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya Lahadi a yunkurin magance manyan batutuwan da suke hana ruwa gudu wajen ƙulla yarjejeniya. Tun da farko a jiya Lahadi da maraice ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif ya yi wa 'yan jarida magana ta baranda cikin fushi cewa har yanzu suna da sauran aiki. da wani gefen kuma wakilan Majalisar Dokokin Amurka da suke ta baban shawarwarin da ake yi sun yi gargadi a jiya Lahadi cewa shugaba Barack Obama na iya fuskantar turjiya daga majalisar akan duk wata yarjejeniyar ƙarshe da za a kulla tsakanin manyan ƙasashen duniya da Iran. Shugaban masu rinjaya a Majalisar Dattijai Mitch McConnell jiya Lahadi ya caccaki yarjejeniyar da ake son kullawa a wani shirin gidan talabijin da ake cewa Fox News. Ita kuma Sanata Lindsey Graham ta jam'iyyar Republican ta goyi bayan a ci gaba da amfani da yarjejeniyar wucin gadi da aka kulla a shekara ta 2013. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi shugabannin kasashen Turai da suke ta baba sun yi ta ƙoƙarin cimma yarjejeniya ko kuma matsayi a kan ƙasar Girka wadda ba shi yayi wa katutu a kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati na baya-bayan nan da ta gabatar. Suna bayyana shakku da cewa da kyar ne ƙasar Girka ta cika alkawarin tsuke bakin aljihu da gwamnati da ƙara haraji. Shugabannin ƙasashe goma sha tara da suke amfani da takardar kuɗin euro suna nazarin alkawarin da Firaministan Girka ya yi. na ƙara harajin dala biliyan goma sha biyu da kuma rage kuɗin da gwamnati ke kashewa domin amincewa da shirin baiwa ƙasar bashin ceton tattalin arzikin ƙasar a karo na uku cikin shekaru biyar shugabar jamus angela merkel ta bayyana cewa babu yadda za a yi a ƙulla yarjejeniya shugabar ta yi wannan furuci ne a lokacin da ta isa brussels a ƙasar belgium domin halartar taron kolin da ake yi kan rikicin ƙasar girka Jiya Lahadi ne kuma Papa Roma Francis ya koma Rome daga kasar Paraguay bayan ziyarar mako guda da ya kai kasashen Amurka ta kudu guda uku. Dubban mutane ne suka taru a wani fili da ake kira New a cikin wani sansanin soja. Shugaban Paraguay Horacio Cartes da shugabar kasar Argentina Cristina Fernandez suna daga cikin masu ibada da suka halarci gangamin sauraron Papa Roma. A ziyarar da ya kai kasashen Ecuador da Bolivia da kuma Paraguay, Papa Roman ya yi amfani da yawancin mako gudan yana caccakar tsananin rashin adalci a kasashen kuma ya buƙaci a gabatar da wani shiri ko kuma tsarin tattalin arziki da masu hannu da shuni da kuma matalauta dukka za su ci moriya. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu daga harin da aka kai a garin Kukawa ta jihar Borno ga wakilin namu. rahotannin da ke fitowa daga garamar hukumar kukawa a jihar borno na nuna da cewa wasu mahara da ake hoton 'ya'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan mazauna garin a ranar asabar da marace inda aka ce sun halaka mutane da dama sannan suka sawa garin wuta wannan hari dai shine karo na biyu cikin makonni biyu da aka yi kan mazauna wannan garin na kukawa wanda a cikin makonni biyu ne ma waɗannan mahara suka afka kan jama'an da ke garin daidai lokacin da suke gudanar da sallar mangariba wanda aka ce sun halaka mutane uku wannan karan kuma da misalin karfe biyar da rabi na marace ne dai waɗannan mahara suka sake afka mazauna wannan gari wanda aka ce sun yi ma wasu yankan rago sannan suka sa bindiga suka bindige wasu kuma suka sa wa gidajen mutane wuta ga ma dai abin da wani mazaunan garin da ya samu ya tsere ya shaida mun tawai tarho game da irin abubuwan da ya auku duk da cewa sautin mai sabata da kyau ba.

kuma garin gaba masu koko na garin gaba kuma sun garin gaba kamar su boko haram ba ba ba wanda ba a samu nasara kansu ba a samu an kama kode ko an kashe kode ba ko kura da ko kura da masu gudu ba su akwai sun kashe makuda su na ga su eh, da gura na gani yanzu mutanen kuka yanzu wani hali suke ciki ganin cewa bai wuce sati biyu ba aka kai masu wannan hari suna kai a gona suna zuwa makauyuka. to amma kun san adadin mutanen da aka kashe. yanzu tabbas guda muka samu guda abinda muka gani yanzu dai tabbas muka samu gani. muka muka kuje muka ga kuje ga muka ran fa sosai a kokon makabarta sun ce wai mu shiga gidan mu zauna kina gidan kowa muka gudu da kaba kuma mu kuma suna gudu mu gansu ko kuma da mu tsaya ba sai yana gudu na ga maka suna gudu ba kare ba suna gudu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To daga jihar ta Borno sai mu gangara mu tafi jihar Adamawa inda za mu ji cewa shugabannin addinin krista da Musulmi ne aka kira domin yin wani taro game da raba kasuwar micika da aka yi ta cin kasuwar wato tsakanin Musulmai da Kiristoci. Ga sanusu Adamu dauke da rahoton al'amarin. amma ko shugabannin addini da kuke nan na musulmi da na kirista ku ne Allah ya dankawa ku ne wakilan Allah ku ne za ku ja mu zuwa wuta ku ne za ku ja mu zuwa aljanna yau a ga kuna nan a ce wai a mijika kirista da musulmi ba su gaisuwa da juna kuna nan ga coci ya fi dubu masallaci ya fi dubu a ce kasuwa a mijika ya zama kasuwa biyu musulmi su ci yau kirista su ci gobe ku haɗa kanku maza maza ku san yadda za mu fuskanta fuskanci mitika domin a samu zamantakewar lafiya babu yadda za a yi addini addini ya raba mu adama ƙarya ne shugaban ma'aikata na ofishin gwamnan jihar adama alhaji abdulrahman abba jimeta kenan ke kalubalantar shugabannin addinin musulunci da na kirista sa'ilin wata gayyatar cin abincin buɗe baki da gwamnan jihar adama alhaji muhammadu umar jibrila ya yi musu a gidan gwamnati kiristoci da musulmai mazauna garin micika da ke arewacin jihar adamawa sun share sama da shekara ɗaya suna zaman doya da manja lamarin da ya haddasa kyama da rashin mutunta juna wanda ya kai ga raba ranakun cin kasuwarsu mabiya addinin kirista na cin kasuwarsu ne a ranar asabar yayin da mabiya addinin musulunci ke cin nasu kasuwar a ranar lahadi na tambayi shugaban kungiyar kiristoci na ƙasa reshen jihar adamawa bishop mike moses da takwararsa sakataren gamayyar majalisar kungiyoyin addinin musulunci reshen jihar adamawa alhaji ismaila mudiba umar ina gaskiyar cewa su malaman addini ne ke cusa wa mabiyarsu ra'ayoyi na kiyayya da kuma kyama. A sunana Bishop Mike Moses ni kuma kan chairman ne na Adamawa State. Ba gaskiya a ciki sabili da a mu shugabannin addini aikin da aka bamu kiran Ubangiji gare mu shine mu yi wa'azin salama ga wayanda kuma suke gani kamar malaman addini a musamman ma ko a ce fasoci haka da sauransu su suke iza wannan abun ba daidai ba ne. Dan ma har za mu shiga a ciki mu za mu shiga ne a mu masu ba da shawarwari da suluhu da kuma waya da suke zo a yi zaman lafiya sunana ismaila modibo umar secretary general na muslim council na adama state don addinai da ake da su a duniya duka ba addinai da suke kusa da juna kamar addinin musulunci da addinin kirista a gaskiya shekaru sun kai mu yi kokari mu tattauna da musamman musulmi da kirista da suke zama a cika domin mu ga mun shawo matsala da take faruwa tsakanin su musamman abin da ya shafi cin kasuwa guda biyu rashin jituwa rashin mu'amala da sauran ire-iren su wanda ya zama na in dai kuma an ce kasar micika na san da cewa karamar hukuma guda ɗaya ce dole suna da sarki ɗaya in dai gwamnati bata raba wannan ba ba mu ga hujjan da za a zo a yi rarrabiya akan abin da ya shafi kasuwa da sauran ire-iren su sanusi adamu muryar amurka daga yola nigeria To labarai da rahotannin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington. Hukumar kwastam ta Najeriya sun haramta shiga da kajin kasashen waje cikin kasar. Babangida Jibrin ya ake ciki ne. a wani taron karawa juna sani da hukumar kwastan reshen jihar lagos da kuma masu ruwa da tsaki wajen kiwon kaji da kuma lafiya ka gudanar a nan birnin lagos sun bayyana bukatar mutane su kiyaye wajen cin kajin da ake shigowa da su da kasashen waje wanda aka riga aka sarrafa a cewar babban kwantrolan hukumar ta kwastan rashin jihar lagos alhaji turaki usman hukumar ta dukufa wajen hana shigowa da kajin da aka sarrafa su da kasashen ketare a bisa shawaran jami'an kiwon lafiya a ƙarin lafiya bayi da wani sai dai ma ya sa maka cuta babu wani magana lafiya a ciki to kaga duk ire-ire wannan abubuwan sai ƙara zaburar da mu kuka ce to ya kamata mu haɗa kai da su waɗannan mutane mu ga cewa mun ci mu burin mu amma gaskiyar magana yana da yawa yana da yawa ba ɗan kaɗan ba yana da yawa sosai mun lalata ya kai katon dubu goma sha wani abu. to sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba ƙungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa kokawa ta yi game da rashin biyan cikakken diya ga 'ya'yan ƙungiyar da gonakinsu a can baya aka rufe sabili da kamuwa da cutar mura tsuntsaye da akasarin kajin ƙasar suka yi sakataren kungiyar na ƙasa alhaji abubakar babagana ya ce idan dai gwamnati ba ta ɗauki wani mataki na biyan diya ba to ko shakka babu matakan da take so ta ɗauka na ganin an inganta kiwon kaji a cikin gida yana cike da matsaloli da dama idan dai ana so a ci gaba da yin haka datsewa da aka yi wannan ya yi daidai to amma kuma a sake samun wa'annan mutanen a ba su goyon baya sai mu samu mutane wanda za su yi mana kiwon kaji din sosai domin nan din ta wadata a Najeriya ya zamana a ko ina akwai kajin duk wanda yake da sha'awar kajin ya zamana akwai shi a nan gida ba sai an dinga kawowa na waje ba. Yanzu dai babban gargadi da hukumomin lafiya ke yi na cin kajin da ake shigowa da su daga kasashen waje bayan an sarrafa su shine na kamuwa da cutar kansa ko daji ko kuma sawa kiba a sabili da sinadarai da ake ke saka masu da ke hana su lalacewa da wuri kamar da wata jami'ar kiwon lafiya da kuma kula da abinci mai gina jiki malama hadiza karu ta shaida mani naman kazan nan akan bar shi a cikin akwatin sanyi ya dade, to in ya dade yawancin amfanin da ke cikin wannan nama baya ciki kuma ga ɗan adam a lokacin da ɗan adam ya ci baban jibrin murya amurka daga lagos a najeriya to yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da ibrahim alfa sai mota wadda za su hawo mota ta alfarma kowane dan majalisa wato dan majalisa eh, dattawa kenan zai hau mota ta miliyan takwas da biyar da naira dubu ɗari sai kuma kudin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan su suke da za a sanya a gidaje to sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida to sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishaɗi ne wato na shakatawa jama'a assalamu alaikum a yau za mu jingine na ɗan wani ƙaramin lokaci batun da muke yi na bin kadin mutuwar jamilu abdullahi a sanadin dukar da 'yan civil defense suka lakkaɗa masa a ofishinsu na Sokoto ta kudu wanda kuma suke ci gaba da ƙoƙarin yin rufa-rufa a kai. Ba mu watsar da wannan maganar ba. A yau ɗin za mu buɗe wani sabon babi game da irin kuɗaɗen da suka bayyana cewa Najeriya tana kashewa wajen kula da 'yan majalisun dokokinta na tarayya guda biyu, wato majalisar dattijai da ta wakilai. Wannan al'amari dai ya tada hankulan jama'a a ƙasar, wadda ake fama da mummunan talauci a kuma ce wakilan jama'a suna samun kuɗaɗe da suka fi na takwarorinsu a ƙasashe masu arziki irin su Amurka yawa. Za mu faro a yau da shimfiɗar yadda wannan matsala take, kuma idan mai sauraro yana son sanin adadi sosai, to ya ɗauko alƙalami da takarda ya rike a hannu, domin abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa. Wanda zai mana shimfiɗar ta yau shine. Barista mai nasarar Kogo Ibrahim Faskari sunana. yana ɗaya daga cikin manyan lauyoyin jamhuriyar najeriya kuma masani ne a harkokin tattalin arziki siyasa tsaro shari'a da kuma zamantakewa kasashen duniya kuma na shahara a harkokin tsarin mulkin ƙasa musamman na jamhuriyar najeriya da kasashen afirka batun kudaden da 'yan majalisar suke samu a najeriya ya kasu kashi biyu na farko akwai albashin su wanda shine mafi karanci a cikin kudaden nasu to amma kuma wanda duk da haka ya fi abin da 'yan majalisa a nan amurka suke samu. 'yan majalisar najeriya su ne na biyu a waɗanda suka fi ɗaukar kaso mai yawa a matsayin albashi da suke ansa in aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya wace ƙasa ce kan gaba eh, ƙasar da take kan gaba a ɗaukar ɗan majalisa take ɗaukar kuɗi da yawa ita ce ƙasar australia wadda take ɗaukar dala america da biyu a shekara sai jamhuriyar najeriya wanda dan majalisa take daukar 189 a shekara wato wato dola america sai kasa america ita da ke dauka suke daukar 174 a shekara wato idan kika lura na najeriya din dala america 189 din nan matsayin su na biyu shine in aka juya a tsagwaran naira ta najeriya suna dauka miliyan 42,525 a shekara kenan a shekara kenan bayan wannan sai suka bullo da abin da ake kira allowances wato waɗansu kuɗi waɗanda suke na waɗansu ayyuka na musamman da suke yi ɗai akwai guda goma sha biyar waɗannan allowances ɗin to waɗannan allowances ɗin a nan inda ake a ringizon kenan nan inda karfin yawan kuɗin da 'yan majalisa suke ɗauka kenan ba a wancan abin da ake kira salary ba domin idan kika an shi takarda ta albashi da ake ba ma'aikaci wata-wata wancan abin da ya shafi salari shine abin da zaki gani wanda ko kuma kin juya akan wannan hukuma da ke shirya ka'ida albashi da kuɗi da ma'aikata suke ɗauka wannan shine bayanin da zaki gani amma mafi yawan abun da ya shafi waɗannan allowances abubuwa ne waɗanda suke suna a kwance saboda waɗansu daga cikinsu ana ba da su ne so ɗaya a shekara wasu kuma ana ba da su a so ɗaya a wata uku wasu kuma ana ba da su so ɗaya ne a cikin shekara hudu alal misali akwai abin da ya shafi masaukinsu ko matsuguninsu dan majalisa senata yana da miliyan hudu da dan majalisar wakilai kuma yana da miliyan uku da biyar wannan a shekara kenan sai mota wadda za su hawo mota ta alfarma kowane dan majalisa wato dan majalisar eh, dattawa kenan zai hau mota ta miliyan takwas da dubu ɗari da biyar da naira dubu ɗari shida sannan kuma ɗan majalisar wakilai miliyan bakwai da dubu ɗari tara da arba'in da naira ɗari takwas da hamsin da kwabo hamsin so ɗaya ne a shekara hudu suke da alfarmar wannan mota to amma bayan nan iya zaman su kenan a majalisa a duk iya zaman su a majalisa sai dai idan an sake zaben mutum sannan kuma ya zo ya samu wannan to bayan nan kuma mota idan an siya akwai kuɗin da yake na shan mai da kuma kula da ita na yau da kullum shine ne gyara na kullum canjin bakin mai da sauransu yawa to duk irin waɗannan da sanya abubuwan da za a shaka a ji kanshi iska ta musamman a cikin mota shi kuma wannan dan majalisar dattawa yana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin dan majalisar wakilai kuma na da miliyan tara. wannan kuma kudin kula da na faɗi na mai da sauransu a shekara ne shi to sai kuma kudin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan sassake-sassake da za a sanya a gidaje dan majalisar dattawa yana da miliyan shida da dubu cisin bayan shi kuma dan majalisar wakilai na da miliyan biyar to sai kuma abin da ya shafi lokacin da za su bar aiki idan lokacin wa'adinku na shekara hudu ya kare za ku ba aiki akwai kuɗi na tukwici na kun yi ma kasa aiki na godiya da ake badawa eh, na wanda yake zufar da aka yi ta aiki ka sayi tawul ne ko fankici ne ka share zufa nan ne ake kira severance gratuity wannan dan majalisa eh, dattawa zai ɗauki miliyan shida da dubu sannan kuma shi dan majalisar wakilai shi kuma yana da miliyan biyar eh, eh, eh, da dubu ɗari tara da hamsin da shida da dubu ɗari shida da naira ɗari shida talatin da bakwai da kwabo hamsin to bayan nan kuma sai shi constituency visit wato can mazaɓarsu ana buƙatar ɗan majalisa duk abin da zai furta a wannan ɗakin taro na majalisa ya zama da yawon mutanen da suka fito cikin rana da ruwan sama suka zaɓe shi ne to saboda haka akwai buƙatar ya rika zuwa yana tuntuɓa su ko kuma su su rika zuwa su same shi to wala ala ko menene ya faru musamman idan wani ya zo wanda yake baka tsammanin ya zo ka ce ah don Allah ka koma sai sati biyu in na zo na ganka a gida ko kuma a'a abin da na shirya domin in ganka ban shirya ba a dauko kuɗin mota a basu a sallame su to wannan kuma kuma akwai kuɗi wanda aka shirya a kan wannan wannan kuɗi da aka shirya shine miliyan biyar ga ɗan majalisar dattawa miliyan hudu da dubu ɗari tara da tamanin da bakwai ga ɗan majalisar wakilai to sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida wala Allah mai gyaran fulawoyi ne waɗanda za su yi kyau a gida ko mai musu wanki da guga ko kuma mai gadi ne za su ɗauka to wannan kuma an aje shi ma a kwata-kwata na kowace shekara za a ba ɗan majalisar dattawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da goma sha tara shi kuma ɗan majalisar wakilai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da takwas sannan kuma sai waɗansu da zai ɗauka waɗanda za su ɗan taya mashi aiki eh, kamar sakatariya ko kuma sakatariya a ofis to shi ma akan wannan an riga an shirya a kowane wata wannan za a akwai kuɗi da aka shirya waɗanda zai amfani da su wajen ɗaukan ma'aikata guda biyu ko kuma guda hudu ya danganta ga eh, ɗan majalisar dattawa ne kai ko ɗan majalisar wakilai akwai kuɗi naira dubu ɗari biyar da shida da dubu ɗari shida ga wanda ya shafi ɗan majalisar dattawa kenan na majalisar wakilai kuma dubu ɗari 496 da naira 303 to sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishaɗi ne wato na shakatawa a cikin ana zaune a ofis lemu ne za a kawo na kwalba ne ko kuma a'a ti ne za a kawo da biskit ne da wasu abubuwa ko ruwan sha ko duk waɗansu abubuwa dai da suka shafi abubuwan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe a cikin ofis to ɗan majalisar da tawa yana da dubu ɗari shida da bakwai da dubu ɗari tara da ashirin ɗan majalisar wakilai shi kuma yana da dubu ɗari biyar da cisin da biyar da dubu ɗari biyar da naira ɗari biyar da sittin da uku wato a shekara kenan sai kuma lokacin da ya kamata su rika tafiya suna in an yi hutu wato idan an yi hutu mutum na tunanin a ah, an yi hutu ga a abuja kuma kila a jihu ya yi kasa to a wannan a duk lokacin da aka yi hutu za su tafi za a ɗauki kuɗi dubu ɗari biyu da biyu da dubu ɗari shida da arba'in a ba shi dubu ɗari biyu da biyu da naira ɗari shida da arba'in shi ne wanda za a ba kowane ɗan majalisar dattawa shi kuma ɗan majalisar wakilai na da dubu ɗari da cisin da takwas da naira ɗari biyar da ashirin da ɗaya sannan sai kuma abin da ake kira utilities shi wannan utilities wato uh, uh, wato wannan kudin tafiya wannan na hutu din wato kashi goma ne daga cikin kashi ɗari na albashin su basic mm. sannan sai kuma abin da ake kira utilities shine abin da ya shafi kuɗin wutar lantarki da za su biya a gidan da za su zauna ko kuma kuɗin eh, ruwa to wannan shi ma an ware musu a kai kowane kwata za a rika bada naira dubu ɗari shida da bakwai da naira ɗari tara da ashirin ɗan majalisar dattawa kenan su kuma 'yan majalisar wakilai naira dubu ɗari uku da cisin da bakwai da naira arba'in da biyu su kuma waɗannan. amma kamar yadda shi barista ya ce waɗannan kuɗaɗen alawus sun kasu kashi goma sha biyar ne kuma da saura masu tsoka da muhimmanci da yawa a nan gaba. Za mu kammala su a shiri na gaba. Kafin mu shiga cikin majalisar, mu ji abin da shugabanninta da mambobi za su faɗi. Yanzu a madadin Madina Dauda, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma bari mu ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin manyan gobe. sunana nana fatima zarahu daga madarasatun nurul islam abuja a a'uzulillahi minash shaitanir rajim bismillahir wai ina inna zalina fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم To kafin mu karkare shirin gaba ɗaya bari mu ji labarai amma a takaice. Shugaban 'yan sandan lardin House a Afghanistan Faizullah Jarrad ya ce wani mai harin kunar bakin wake ya tada bumabumai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin Afghanistan a jiya Lahadi da maraice ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da yara. Amurka ta ce daga kausan harshe ta yi yatar da harin da kungiyar Al-Shabaab ta kai kwanan nan akan wasu otal guda biyu da kuma sansanin rundunar sojan ƙungiyar ƙasashen afirka a magadishu babban birnin ƙasar somaliya shawarwarin da aka yi ta yi gadan-gadan ɗaya bayan ɗaya tsakanin mashawartan shirin nukiliyan iran a vienna ƙasar austria sun tura shawarwarin zuwa rana ta ƙarshe bayan wa'adi uku da aka bayar To da takaitattun labaran muka kammala shirin wannan safiya sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa a madadin jimmai Ali da ta taya na gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chiyobahiro Diodone sai injiniyanmu na yau Jim Hammond ni Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.